من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da mu a cikin littafin jami'a tirmidhi malam abu isa muhammad bin isa a tirmidhi rahimahullah yake cewa a babu na hudu babu ma ya kuru idadar halal kala babin da ke bayani game da abin da mutum zai faɗa idan zai shiga bayan gida al-khala shine almakan alladhi laysa bihi ahad wurin da babu kowa shine ma'ana almakan alkali don mutum zai shiga bayan gida zai shiga ne inda babu kowa shi kadai zai ta a wannan wajen shi yasa aka kira wajen da alkhala an kira wajen da wannan suna saboda ladabi na iya magana kada mutum ya ambaci abin da zai je ya yi a wajen sai ya ambaci sunan da najasa kamar da wani zai ce zai faɗa zan je in yi kaza ya ambaci ka wannan akwai rashin ladabi na magana kawai wurin ake faɗa haka idan mutum zai je ya yi bayan gida shi ma aka ce al-za'i za'i shi ne na najasan da ke fita a jikin mutum amma asalin al-za'i shi ne wurin da yake da kwari yawanci idan mutane suna tsugunawa a daji suna dan tona wuri durin ya yi zurfi to wannan wuri mai zurfin shine algha'idin ai almakan almunfabir to amma abin da zai shiga wajen sai aka kira shi da wajen saboda ladabin magana dan nan ma alfala wato idan mutum zai kewaya ko zai yi ɗahara da makamantarsu to abin da mutum zai faɗa idan dakalar fala idan ya shiga wato bayan gida ma'ana idan aradar dukula idan ya yi nufin shiga ba wai sai ka shiga bayan gidan ne za ka yi abuwa ba a'a idan ka tashi za ka shiga mutum ya ɗauki buta zai je bayan gida to kafin ya isa ɗin nan ne zai yi addu'a lokacin da zai je shiga ya gama yin addu'a kar ya zama a ciki zai yi addu'a ba a addu'a a cikin bayan gida mala ya kawo hadisi da isnadinsa daga kutaiba har ya dangana zuwa ga anas bin Ya ce, an anas bin malik radiyallahu anhu daga anas bin malik Allah ya yarda shi qala yace kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama idza dakhala al-qala manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata a gare shi idan ya shiga bayan gida ma'ana idan zai shiga bayan gida ƙwada zai ce allahumma inni a'udhu bika ya allah ni ina neman tsarinka ka kare ni ƙwada shuba shuba ya ce wa ƙada ƙada marratan ukura wani lokacin ya taɓa faɗa cewa a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith wannan shine cikakken addu'a allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ya Allah ni ina neman tsarin ka ka kare ni daga khubuthi da al-khaba'ith menene al-khubuthi malamai suka ce al-khubuthu shine dukkan wani abu mara kyau za a ce khabith abu mara kyau kamar al-khabithatu lil-khabithi wato mata waɗanda suke marasa kyau? ba su da ɗabi'u matan banza sai ga mazaje na banza ne to hakan nan alkabi a nan ana nufin wato shekanu waɗanda suke mazaje walkaba'i jam'u ne shi na kabita kabita kuma su ne wato aljanu waɗanda suke mata alkubus walkaba'i alkubus mazajensu wal khaba'isu matansu mutum zai nemi tsari daga sharrinsu to me yasa mutum zai nemi tsari yayin da zai shiga bayan gida saboda idan mutum zai je ya kaɗaita, wato zai bayyana da al'aurarsa wajen biyan bukatarsa shedanu suna da ido da suke ganin tsiraitin mutum to yayin da mutum ya yi addu'a zai zama kariya gare shi wato kamar yadda wani lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam yake as-sitru ma baina awrati bani adam wa a'yun al-jin aw bi ma'ana a'yun ash-shayatin dhikrullah wato sitra tsakanin idon shaydanu da al'auran dan adam shine ambaton Allah yayin da mutum zai cire kaya in yake bismillah to shaydan ba zai ga tsaraicin sa ba to anan bayan gida idan mutum zai shiga zai bayyana tsiraitinsa wajen biya bukata to wannan addu'a zai hana shi dano su ga tsiraitinsa sannan kuma shi bayan gida matattara ne na shaidanu nan ne wurin da ba a ambaton Allah nan ne wurin da yake karanta yake saboda haka suna taruwa a wajen shi yasa addini ya karanta mutum ya ambaci sunan Allah yayin da zai shiga wato wurin ɗaha sannan suna iya taruwa wani lokacin mutum ya je har ya taba su in je mutum yana shiga ba a mutum Allah za ka ji sau da yawa ana cewa ai yana shiga bayan gida wani abu ya guje shi to me yasa yawanci ba a mutum Allah amma kana a mutum Allah zai su kawo daga wajen su ba ruwansu in dai baka ambaci Allah ba ka je ka taba su ba ruwansu da baka ganin su ko baka san suna nan ba muguntan su iya tashi za su ce to ai kai maka muku su ma sai su yi maka saboda haka addini ya shar'anta batun sunan Allah sannan wasu suka ce alkubus din nan wato duk wani abu wanda yake na kazanta na najasa mutum yake neman tsari daga gare shi wato abin da yake tare da mutum zai fita na najasa mutum zai nemi Allah ya kare shi daga wannan abin alkhaba'is kuma sunu shaytanu mazansu da matansu wannan ɗaya kaurin kenan a cikin bayanan da malamai ke cewa to a nan annabi sallallahu alaihi wa sallam shi dama Allah ya riga kare shi daga shaidanu kamar yadda hatta aljanin shaidanin aljani da yake tare da kowane dan adam yana so ya shi shi annabi Allah ya shirye da nashi ya musulunta bayya masa bayani ko umarni sai da alkhairi kamar da hadisi ya tabbata to in haka ne ke yasa annabi zai yi addu'an nan da shi Allah ya kare shi malamai suka ce kamar yadda annabi yake neman gafar kullum sau ɗari ko fiye da haka alhali kuma Allah ya ce yaskira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar an gafarta masa zunubai da ya wuce da wanda zai zo duka amma tare da haka kullum yana istighfari sau ɗari kamar haka nan ma an kare shi amma yana wannan wato addu'a don me don ya ƙara ƙaskantar da kai da bauta ga Allah sannan kuma da koyar da al'umma mu ma mu zama muna aikata irin wannan addu'a saboda haka idan mutum zai shiga bayan gida ya yi wannan addu'a sunna ce kuma kariya ce gare shi bayan cewa bin umarni ne na manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi na biyu a wannan babin ma nake cewa shi ma daga Anas ne radiyallahu anhu daga manzo sallallahu alaihi wasallam shi wannan hadisin da muka karanta malam tirmidhi yace bayan yayi bayani yace ah, hadithu ana asahu shay'in fi hadha al-bab hasan hadithin ana shine mafi ingancin hadisi a wannan babi na abin da ya shafi wato shiga bayan gida kuma ya fi kyautatuwa hadisin daga imam ahmad ne kuma ah, imam bukhari shi ma ya kawo shi kamar yadda kuma musulmi ya kawo shi a kawo sunan wato kusan dukkansu sun kawo wannan hadisi hadisin da yake na gaba shi daga anas har yanzu yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala inni اللهم إني أعوذ بك من wal والخبائث wannan wancan hadisin ne ba tare da yayi wani tantama ba ya hada su kamar a yake wani lokacin yana faɗin haka to haka ɗin ne gaba ɗaya Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith gashi addu'a ce wadda ba ta da wuya wajen hadda kuma tana da alkhairai da albarkatu da yawa wala abu isa yace wannan hadisi ne hasanun sahih bukhari da muslim da abu dawuda da shi imam turmiri gashi ya kawo da manamaja da imam ahmad duk sun kawo wannan hadisi الله يا كدمو بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله